يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجين درسنا أجيدة إند داء لكاف قلوب المرام مع ابن حجر الأصدري هنا في كتاب الحج باب نبدو شيني باب الإكرام وما يتعلق به هذا حديث الذي بكوي ذا أربعين ذكرى إن شاء الله زوا حديث الذي بكوي ذا خمسين ذكرى ابن حجر يا هذا قد أن حديثي أولي هدى فهدى يمن بياني كمدى أبو بوان دا أكا هنى من إكرام أبو بوان دا أكا هنى الحجي يا أيكتا إذا ينشق إكرامه za mu حديث عبد الله بن ibn إن شاء الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما أنكر في حديث النبي عبد الله بن عمر الله مدوكي يا مسا يردا شيل معي يفنسا سيدنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yalbasul muhrim amma yalbasul muhrim game da abinda mai harami na aikin hajji zai sanya tufafin da zai sanya an yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da tufafin da alhaji ya kamata ya sanya idan ka shiga harami na aikin haji da irin tufafi za ka fada littafan buzugun maran sun zo da riwayoyin hadisi daban-daban yanzu a wani littafin na buzugun maran babu amma su ila ma yalbasun muhrim min asiyar menene mai harami na aikin haji zai sanya na tufafi shi da min asiyar فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يلبس A wani kwafi na bulugul maram la talbasul kumusa kuma dukkan su riwayoyin hadisi la talbasul kumusa kada ku sanya riguna ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko yace la yalbasul qamis kada alhaji ya sanya riga القميص بدأت القمص جمع إذا مت ياشك هرمي نايت الهدي كذا يتنجريها ولا العمائم هكا نارهن إذا مت ياشك هرمي باية دون روج ولا السراويلات هكا ما وندنا ولا البرانسة هكا نريهن ما سهولنا akwai dogayen riguna waɗanda suke haɗe da hula annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma kada alhaji ya taya. walal khifafa haka nan kufofi illa ahadun la yajidu na'layn sai dai wanda bai samu takalma guda biyu ba falyalbasil khuffayn sai ya sanya hufi guda biyu mun gabatar da bayani game da bambanci tsakanin kofi da takalma bayanin da alimamu jauhari ya yi cewa annadu inda al'arab hizabun gairun hidin bil qadam anna da larabci shi ne takalmin da bai gewaye sawunka ba bai rufe sawunka ba shi ake kiransa anna fa in ahata bil qadam wa ghaffa al ka'bayn fa amma idan takalmi ya rufe sawunka gaba daya har ya kawo ga idanun sawu wanda ana kiransa hufi saboda haka hufi shine takalman da za ku rufe idanun sawunka an andu wato shi ne takalmin da ya zama bai rufe idanun sawunka ba bai rufe sawunka gaba daya shi wanda shi ake kira wato annas shi ake kiransa sanda kuma kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa yace wannan shine takalman da annabawan Allah suke sawa yana da falala saboda yana nuna tawali'u kuma in ka lura za ka gani wato akwai bambanci mutumin da ke sanya slipper da wanda ke sanya shi ta wajen ɗagawa ji da kai idan mutum ya sanya takalma da suka rufe kafansa gaba daya ya fi nuna isa akan wanda bai sanya wannan ba wato ya fi nuna tawali'u ga mutumin da ke sanya takalma su ne da kuma shi ne asali takalman annabawan allah da bayanin yanzu cikin fatul bari yana mujallar na goma sha biyu na ɗari uku da takwas ba da misali da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi Musa alaihi salam faqla'na alayka innaka bilwadi al-muqaddas tuwa Allah ya ce ma annabi Musa ka cire takalman ka wadanne irin takalma lika wato shine da ake kira sandal takalman da ya zaune ya rufe sawun ka ba sallallahu alaihi wa sallam yace alhaji ba zai sanya takalman da suka rufe sawun gaba ba wanda shi ake kira al-kufu jam'un sa ne alkhifaf idan bai samu takalma ba idan bai samu wato shine takalman da ba su rufe tawun shi din ba yana iya amfani da hufi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn amma dole ya yanke huffin ta yanda za ku zo ƙasa da idanun sawun shi idan mutum ya rasa takalma waɗanda ya zamanto wato nan sleepers to yana iya amfani da kobashu amma ya yanke shi ta inda kafafunsa na sawunsa za su fito inda zahiri shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa da kansa wani wal yaqta'u ma asfala min alka'abai. kabayn shine ibnu hajar ce wal muradu kashfu al-ka'bayn fil ihram dama abinda ake nufi kai alhaji ya zama idanun sawayenka a bayyana su ba a rufe su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wala tabbasu shay'an min al-thiyab masahu za'faran kada ku sanya wani abu na tufafi wanda turaren za'faran ya shafe shi wala al haka ma fure na al-wars mun yi magana akan wannan fure wato nabtun asfar tayyibur rihi yusbaku bihi wani tsoro ne wanda ya zama yana da kamshi yana da launin yalo ruwan kwai kamar yadda al'imam abu hanifa yake cewa laisa illa bil yaman ba a samun wannan ba a wannan furen sai a kasar yaman kawai wancan lokaci ke na al'imam abu hanifa yake faɗi tana yi wa yanzu ana samun sa a wasu wurare na duniya amma ya shahara kasar yaman da yake dama cin tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kasar yaman kasa ce da take tana gaba a duniya ta wajen saka tufafi to suna da wannan wato tsiro din wanda ake kiransa alwarsu yana da kamshi shi kansa ana amfani da shi ne wajen rini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada mutum ya sanya tufafin da turare ya shafa shi ne azafaran asali azafaran turare ne wanda ya zama an kwaba shi daga nau'ukan turare da yawa wanda yana nuna cewa kowane irin turare kada alhaji ya kusance shi kada ya shafa shi a jikin tufafinsa ji annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan turaren sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma kada tufafi ihram wato tsiro na alwarsu ya zama ya shafe shi na yake nufi kada a samu tufafin da za ka sa an yi rininsa an yi rininsa da wannan tsiro na alwarsu mutafakun alai hadisin al'imamu bukari da muslim sun yi tufafi wajen riwayarsa ibn hajjar ya ce wa lafzu li muslim lafazin da ya zo cikin buzugun maram lafazin al'imamu muslim wato yana sahihul bukari kitabul hajji babu ma yalbasu muhrim min al-thiyab da kuma sahihu muslim kitabul hajji babu ma yubahu lil muhrim bi hajjin aw umrah wannan tufafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akai abubuwan da aka hana ne ihram wanda ya shiga harami abubuwan da aka hana shi aikata haramin nan na aikin haji ko ko na umra duk ɗaya ne saboda haka wannan hadisin yana dauke da abubuwa guda bakwai muhimmai waɗanda ya kamata mu yi magana a kai kafin mu tsallaka shi shi sa na ce mu sake karantawa abubuwa guda bakwai muhimmai abu na farko kuma wannan abubuwa guda bakwai duka ibn hajar ya faɗa a cikin fasul bari yana mujalla na shafin ɗaya. sharhin hadisin abdullahi bin umar na farko alƙazin iyawa yace ajma'al muslimuna ala anna ma zukira fi hadha alhadith malamai sun yi istifaki idan aka ce an samu ijma'i ana nufin babu sabani babu sabani a wajen fitattun malamai a tarihin musulunci akan cewa wannan bayanin da ya taho cikin hadisin Abdullah bin Umar din nan ya shafi wato abin wanda ya yi nufin tafiya umara da kuma aikin hajji zai nisanta zai kiyaye saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada magana akan abubuwa guda uku na farkon su shine annabi sallallahu alaihi wasallam nabaha bil qamis wa tarawih ya ce kada mai ihram ya sanya riga kada ya sanya wani wannan kashi guda kenan to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya riga da wando kaga wannan yana nuna mana ala kulli mafidin duk wani tufafin da aka dinka shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana karkasa in dinka tufafin aka yi karkasa domin dama tufafi baya wuce riga wando sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda riga da wando ko da bai zo a tsarin wando ba inda dai dinka aka yi karkata saboda baya wuce baya wuce ka'idar abinda ka sanya ya zama riga ne ko ko wando to tun daban da riga da wando ya ce ne kaga sai dai ka yafa shi shine wanda ba riga bane ba wando ba ne. to wannan kashi guda kenan sannan kashi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara ta saman kan kafa malamai sun yi istifaki a kai sun yi istifaki idan aka ce sun yi istifaki babu wani sanannen malami a tarihin musulunci da ya ba da fatawar da ta saba wannan saboda ai zai ba da fatawar da ta saba wa ta zuwan Allah sallallahu alaihi wa wasallam saboda haka in ka ji mutum yana magana akan tufafin ihram ya saba wannan hadisin wannan mutumin baya magana akan aqidar ahlus sunna sai dai wata aqida daban kuma amma idan aqidar ahlus sunna ne tun daga zamanin farko har zuwa yanzu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din nan shi ake aiki da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana ishara tunda an yi magana jikinka riga da wanda dama shi ke rufe ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karkata to saman kafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da abu biyu bil ama'im wal barani yace karka daura rawani kuma karka sa riga mai hula riga mai hula wato ita ce doguwar riga da take hadu da hula me annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake mana ishara da shi a nan saman kanka kada wani abu ya rufe to kaga an samu kashi tunda annabi ya faɗi jikinka saman samanka saura ina kasan ka kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya magana bil khifaf ala kulli ma yasuru rijl ai mutum yana tafiya yana sanya takalma ko wani abu a kafafunsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam mana ishara da yanda kafan kama ake so yanda sawunka ake so ya kasance idan ka shiga haraji don haka samanka kasanka jikinka suka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ga yadda zaka ci wato musulunci ba shi da gidi komai an riga an gama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani dakki dakki akan yanda zamu bi dokokin Allah subhanahu wataala wannan matsala ta farko da muka yi magana akai kamar yadda alƙazi iyaku ya faɗa ijimaji ne na malaman suna babu sabani kai. tun daga zamanin farko har yau na biyu abu na biyu da muke fahimta game da wannan hadisi shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam al mughrib kamar yadda aka ce mai tambaya yayi tambaya amma yalbasu al mughrib menene ya kamata wanda ya shiga harami na umra ko aikin hajji ya sanya to tun da an ce al-muhrim ya nuna namiji ke kenan saboda ka waɗannan ka'idojin suna kan maza ne bu shafi mace ba ajma'u ala annal murad bihi huna ar-rajul nan ma babu sabani kai matsala ta biyu din babu sabani kan cewa maza ake magana a kansu a wannan hadisi wala yaltahiqu bihi al-mar'atu fi zalika wannan dokoki da aka sanya game da rufe kai rufe jiki rufe kafafu bai shafi mace ba ibn munzir ya ce ajma'u ala annal mar'ati annalin mar'ati lusu jami' jami'i ma zukiya duk abin da aka ambata din nan mace tana da damar ta sanya kuma nan ma duk malaman suna sun yi tufaki a kai tun daga zamanin farko saboda haka wannan bai shafi mata ba ashe kenan mace ba ta da wani tufafi na ihram babu shi babu wani tufafi da aka ware aka ce mace sai ta sanya shi wa inna ma tashtariku ma ar-rajul fi man yastawdi alladhi masahu za'faran aw al ta inda kawai wannan hadisin ya shafi mata shine ta wajen turare ta wajen turare da kuma tufafin da ya zama alwarsu ya shafa annan ya shafi maza da mata gaba daya fi matsala ta uku al'imamun karfafi har yanzu yace ta wajen bayyana rawani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walburnusa ma'an da ya zuwa ala annahu la ya juzu labin wa labin sai kai tunani da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce kada ne harami ya ɗaura rawani sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ya sanya riga mai hula me yasa ya hada su tunda in mutum ya sanya rawani ya daura rawani ai ya rufe kan to amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka sanya riga mai hada da hula shine limamu fatabi yace nan ma malaman sunna suna cewa wato abinda an tabbatar yana ana rufe kai ne da shi an riga an saba in mutum aka ga ya aka ganshi da rawani an sani zai nada a kansa to da ma abin da ba a saba ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi ko da abin da ba a saba bane na ma kamar misali mutum yana iya daukan hankici ya kukkulla gefen sa guda hudu sai ya dora a kansa kaga ya rufe kai asali idan an ganka da hankici an san ba rufe kai za ka yi da shi ba amma mutum yana iya amfani da shi ya rufe kansa shi sa manzo Allah ya mana ishara da cewa abinda an sani cewa ana rufe kai da shi ne to kada a amfani da shi wanda ma ba a san ana rufe kai da shi ba ne shi ne wanda ba ta fayyana yake faruwa ba shi ma ba daidai ba ne alimamun sabbabi ya ba da misali da kwando ya milhu ala ra'asi mutum ya dauki kwando a kanta shi ne ibn hajar ya ce to idan ka ɗauki kwando a kanka yana ba da ma'ana kashi biyu in arada annahu yaj'aluhu ala ra'si kalabis al-kubba fahama qal idan mutum ya kifa kwandon a kansa kaga ya mai da shi hula saboda ka ya saba ka'idan nan ta manzon Allah saboda asali ba a san cewa ana sanya kwando a matsayin hula a kansa to amma tun da ya dora shi ya kifa shi a kansa ya saba ka'ida wa illa fa mujarradu wa bihi ala ra'si ala hay'ati al-hamil li hajatihi la yadur amma idan ka juya kwandon ka zuba kaya a kai ka dora a kai ba kaga ka dora kwandon a kanka saboda ya zama a sura na tufafi ba saboda haka nan ba laifi ba ne kaga kenan mutum yana iya daukan jakan kayansa a kan shi ba laifi ba ne wannan dalilin ya sa malamai ke cewa don ka rike lema a saman kanka baka sanya hula ba ba laifi ba ne amma idan mutum ya ɗauki wani abu ya ɗora daidai kansa da nufin wato ga tsari irin na hula babu shakka ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da mutumin da zai nin kaya cikin kogi ayin kai ko ruwa ya hau kanka nan da ya shafi hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi ba fa inna la yusamma ladita wa kaza saturu ra'su bil yadi ko kana cikin tafiya rana ka yi zafi sai ka ɗora hannunka a saman kanka ba a cewa ka yi hula ka sanya hula abu na hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa illam yajid fa illam yajid yajid na'alai wato illa ahadun la yajidu na'alai falyalbas al-khuffayn sai dai wanda bai samu takalma guda biyu ba yana iya amfani da hufi guda biyu wannan akwai sharadi a kai saboda haka ba daidai ba ne mutum ya sanya hufi da ya rasa takalma da ya rasa su sam sannan zai amfani da takalma wannan shi na abin da sanu malaman suna su faɗi na biyar wato shi ne ta turare gaba ɗaya shi duk wani abin da ya zama turare ne mutum ya nisance shi ibn arabi ya ce ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم asali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya yi amfani da tufafin da alwarsu ya shafa alwarsu ba turare ba ne ana rini ne da shi me yasa annabi sallallahu alaihi sallam ya magana a kansa ibn al-arabi ya ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya magana akan sa shine saboda wannan tsoron yana da kamshi shi kansa duk da cewar ba a yin amfani da shi wajen turare ana amfani da shi ne wajen rina kaya wannan yasa malamai suke cewa ka nisanci kayan da aka rina din ma yana da kyau shi yasa kake ganin alhazai suna sanya farin tufafi fari kal saboda ba alamar rini ma a jikinsa don a nisanci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alwarsu din nan tunda ana yin rini ne da shi kuma haka ne ka yi amfani da fari ya fi kamanta biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam launin fari al-imamu malik ya yi magana cikin littafin muwafa yana cewa inna ma yukrahu lubsul uh, musabbaqat li'annaha tunfaq abinda sa malamai ke kyamatar kayan da aka rina saboda wato sukan rinin yakan narki kamar zamanin da ke nan wanda rini baya baya tsayawa da kyau a kan tufafi idan ka sashi a ruwa sai ka ga rinin da aka yi din yana fitowa to wannan sai ya nuna kamar an saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma idan ya zama rinin da aka yi ma kaya. ya yi kyau ta inda ko da an wanke kayan rinin ba zai fita ba ba laifi ba ne saboda mutum ya yi ihram da wani tufafi mai wani launi ba fari ba ba lalle ba ne ya zama to fari ana son launin fari saboda nisantar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar na tsiron alwarsu tunda asali ana rini ne shi to kaga idan ka sanya farin tufafi ka kaurace ma abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsawatarwa kai. akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda ya yi magana a kai yana cewa lam yanha an shay'in min al-thiyab illa allati tarda'u jilda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana sanya tufafin da ya zama an sanya mashi wato zafara saboda yakan narki yakan narki yani tulatsi ya zama to yana yana bin jikin mutum wa amma al-maksud amma idan ya zama ko da tufafi akwai turare a jikinsa sai aka wanke shi inda malamai ke magana a yi wanki ya kai sau uku ta da wannan turaren an tabbata ya fita faƙalar jimhur idan ra'i hatu jaza khilafan limali al malik malik shine ke cewa ko da an wanke kar a sanya amma akasarin malaman suna sun ce idan akwai turare a jikin kaya sai aka wanke to ba laifi bane wanda shi ne matsala ta shida da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talbasu min al-thiyab shay'an masahu za'faran wala al-warq saboda haka yasa ake nisanta duk wani abin da ya zama an rina shi ibn hajar yayi magana akai inna ma yukrahu yana cewa ala tahrimi ma subiga kulluhu aw ba'dahu walau khasiyat ra'ihatu idan da rina kaya akai to akwai malaman da suke haranta shi gaba daya duk da cewar galibin malamai sun nuna cewa idan dai rinin baya fitowa to ba laifi bane don an yi amfani da wannan kaya ko da an taba sanya masa turare idan an wanke shi za a yi amfani da shi sai matsala ta ƙarshe ibn hajjar yi magana a kai shin me hikima da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan dokokin kuma wannan shine abu muhimmi da ya kamata mu lura da shi me yasa aka ce idan za ka yi umura ko aikin hajji ka nisanci waɗannan abubuwa قال العلماء والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن عن الترفه hikimar da ta sa aka ce ka nisanci waɗannan tufafi ka nisanci turare saboda ana so a raba ka da kwalliya ana so a raba ka da wato nuna ado tunda za ka je bautan Allah wale ittifa da sifatar kashi ana so ka shiga makka in ma umra za ka yi ko aikin haji ka shiga da siffa ta mai tawali'u mai kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa in ka lura duk kayan da dan adam ke sawa duk kayan tufafin da dan adam ke sanyawa saboda ya ji daɗin rayuwa an ce karkasa riga an hana ka wando an hana ka takalma da za su turta sawun kama an hana ka sai dai ka fita a takalma irin na talakawa ka sa silifar saman kanka kada ka rufe wadda a karka shafa turare me yasa malamin suka ce saboda ba a son ka shiga makka da wata siffa da take nuna kai wane ba a son haka amma sai ka lura da mutanen ba su son haka saboda ka in babban mutum ya tafi makka ko ɗawafin ma ba ya yi inda za a shi sai samu wani guri ya je ya rade ya yi tsawafinsa saboda bai so ya cuɗanya da talakawa akwai wani babban mutum da muka taɓa yin aikin hajji ban gani ba amma wanda suka yi magana da shi zai na cewa wani faga abin da ya faɗa kuma lallai akwai alamar ya faɗa ne yana cewa wai shi bai taɓa zuwa aikin hajji ba ya aka yi wannan guri ya zama organize wato bai da tsari da turanci ma ya faɗa wai ka'abar ba organize mutane na ture shi ana to ai haka ake so dama a ture ka a taka ka a matse ka a shure ka ai abinda Allah yake so kenan dan ya nuna maka kai ba kowa bane ba ba shi bai son haka wai yana so ya zama akwai tsari ta inda manya za su yi ta nan talakawa kuma su bi ta can ba to ba maka ba ne waɗannan dalilai allah ya yi ne saboda kai ka tuna ba kowa ba ne yi ka tuna ba kowa ba ne kafin ma ka kwanta a kabari ranar da ƙi ne za ka tabbatar maka wale ta zakar bita jarrubi lokacin da ka tuɓe kayan nan ka rika tunawa alƙudumu ala rabbi cewa yanzu fa za ka isa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka duk wani kaya tufafi mai tsada an cire an aji an kawo kyalle an yafa fa ya kuna aqrab ila ne, idan mutum ya cire wannan tufafi ya sanya tufafi na ƙasƙanci. to wannan tufafin zai sa mutum ya rika lura da cewa a yanayin da yake a yanzu fa ba kamar da bane zai rika tuna cewar yanzu tufafin nan da ya sa shi fa ba kowa bane tufafin zai zama tunatarwa ne gare shi na ihi nigar jikabin mazura zai tuna cewar ashe akwai bukatar ya zama yana kiyaye dokokin Allah idan zai iya kiyayewa a yanzu to ya kamata ku ya dawwama akan irin wannan na tsoron Allah subhanahu ta'ala domin tana iya zuwa mutuwa tana iya zuwa gare shi kwatsam saboda haka anan game da turare babu kyau mutum ya sanya shi a jikin tufafi shine abin da hadisi ne karanta da kada mutum ya sanya turare a jikin tufafi na ikra mu lura da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la talbasu shay'an min athiyab masahu za'fara kada ku sanya wani abu na tufafi wanda turaren za'faran ya shafe shi kaga tufafin ne aka ce kar ku sanya wanda turare ya shafa kuma malamai da yawa sun ce idan turaren ya shafa idan an wanke shi kamar sau uku ta inda kamshinsa ya fita babu da ji a amfani da shi amma alimamu malik saboda yana da ka'ida a masabashi ta saddu zari'a ka'idan saddu zari'a tana nuna cewar in dai ka taba sa turare a cikin tufafin to kar ma kai amfani da shi ko da za wanke sau ne shi mazhabar ta alimamu malik idan dai wannan tufafin an sanya turare to za a yi aikin haji ko umara da shi amma malamai sun ce idan an kawar da turaren babu laifi don an yi amfani da shi wannan shi ya kai mu ga hadisi na gaba wanda aisha ta ruwaito da cewa an aisha ta radiyallahu anha kuma an karbo daga aisha Allah madaukake kara mata yarda qalat aisha ta ce kuntu yiwu, Rasulallah. na kasance ni nake shafa wa manzon Allah turare shine utayyibu kuntu yiwu, Rasulallah. na kasance ni ne nake shafa wa manzon Allah turare li ihramihi a lokacin shigansa ihram kabla an yuhrim amma fa kafin ya shiga ihram din idan yayi wanka kafin ya daura tufafin ihiram tana shafawa annabi sallallahu alaihi wasallam turai wa li da kuma lokacin warware ihiram shine shine ake nufi da alhillu asalin kalmar at-tahallul wanda an dauko ta ne daga hallu kuma da larabci asalin alhallu fil lugha fathu shay' abu ne wanda da can an riga an rufe yanzu sai a bude wa fakul uqda ko ko a warware kulli a lokacin da ka shiga ihram an haramta maka abubuwa lokacin da kake fita daga ihram kamar ka bude kofar abin da aka haramta maka kamar ka kunce kullun da aka maka shi yasa ake cewa halal muhrim min ihramihi ai ne harami ya warware haraminsa wato ya fita daga ihraminsa idza da min ihramihi wannan yana daga abin da shari'a ta halatta aisha Allah ya kara masa yarda tana cewa tana shafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare kafin ya shiga ihram tana shafa masa turare li ihramihi don niyyar haraminsa kabla an yi hurim kafin ya kulla haramin kafin ya kulla haramin kafin ya sanya tufafin ihram lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka to za ta shafa masa turare kaga sai yayi wanka sannan zai yafa eh, tufafi na ihram to sannan kuma wani hilli ina shafawa annabi sallallahu alaihi wasallam turare a lokacin da yake warware ihram idan ya gama aikin hajji kenan kabla an ya tufa bil bayt kafin yayi tawafin ka'aba kafin yayi tawaful ifada kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawafu al ifada tawafu al ifada shine tawafin da ake bayan an sako arfa muttafaqun alai hadithun al-imam al-bukhari da muslim sun yi ittifaqi kansa wato kharaja fi shaykhan yana sahih al-bukhari kitab al-hajj bab ma la yalbas al-muhrim min al-thiyab da kuma sahih muslim kitab al-hajj bab ma yubahu lil-muhrim bi hajjin aw umrah wannan hadisin ya zo da lafuzza waɗanda suke ba da ilimi ya zo da lafuzza daban-daban in ka har haɗa lafuzza ɗin za ka fahimci wani ilimi game da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar misali akwai riwaya da ta zo daga aisha isnadin sahih wanda ibn hajar ya kawo riwaya sa'id bin mansur yana cikin fasul bari aisha ta ce fayyabtu abi bil miski li hiramihi hina ahrama na shafa wa babana turaren al miski lokacin da zai shiga ihram kafin ya yafa tufafin ihram baban da shine sayyidina abubakar as-siddiq kamar yanda ta shafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam turare a lokacin da ya ka shafa wa mahaifinka ma turare wa bi qawliha tana cewa tayyabtu rasulullah biyadayya hataini kuma waɗannan hannuwan nawa guda biyu waɗanda da su na shafa wa mahaifina turare lokacin da zai shiga ihram waɗannan hannuwan nawa da su na shafa wa manzon Allah turare shi ma a lokacin da zai shiga ihram akwai riwayar al-Imam Tahawi da kuma al-Imam Darqutni ta hadisin Abdullah bin Umar an Aisha nan kuma tace bil ghaliyatil jayyida turaren da na shafa wa manzon Allah mai tsada ne mai kyau kaga can ta ce turaren almisk wanda dama yana cikin turare masu tsada nan kuma ta ce turare mai tsada kuma mai kyau me yake karanta da kai akwai ilimi gure idan za ka shiga ihram ya kamata ka shafa turare mai tsada saboda ya ci ne ya tabbata a sunnar manzon Allah shafa turare mai kyau mai tsada wanda zai dade a jikinka saboda hana karni saboda fa wannan mayafin yana sa ka yi zufa nan da idan ka ya fa wannan mayafi na ihram ka nada guda yana sa ka yi zufa nan da so idan mutum ya zama lokacin da ya yi wanka sai ya fara shafa wannan turaren so idan turaren yana da kyau zai hana shi wannan zai hana cikinsa ya zama to yana sabi akwai riwaya da take cewa kuntu utayyibun nabi sallallahu alaihi wasallam bi atyab ma yajidu wannan riwayar kuma ta ce na kasance ina shafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare turare mafi kyau wanda annabi ya samu wato annabi sallallahu alaihi wasallam turaren da yake shafa a lokacin ihram shine turare mafi kyau hatta ajida wa bi fatib fi ra'sihi wa lihiyatihi har na kan samu wato kyalli na turaren akan annabi da gemunsa turaren yana dadewa a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda za ka gani yana kyalli tunda turare irin nasu ba namu ba irin namu bane a yanzu kamar a da in mutum shafa turare za ka ga yana alamar ya shafa turare din to anan ta gaya mana guri guda biyu da gemunsa da kansa take shafa masa wannan turaren wanda hadisin yana sai bukhari kitabun libas babu tsibi fi ra'si wal lihiya sunan babin ke imam bukari ya ce babin da ke bayani game da sanya turare a kai da gemu yana sahihu muslim uh, babu tsibin lil muhrim inda ihram saboda haka badur al-imam badur din al-aini mi sharhi sahih bukhari umdatul yana hadisi na 2579 yana sharhin hadisin aisha sai yake saboda haka kan lura da abin da aisha ta ce fi ra'asihi wa ciki. shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta shafa masa turare a kansa da gemunsa dalilun ala anna mawabi' at-tayyib min ar-rijal tukhalifu mawabi'ahu min an-nisa'i wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin gurin da ake shafa turare wato maza da inda mata suke shafa nasu turare akwai bambanci wajen shafa turare tsakanin maza da mata saboda aisha allah ya kara masa yarda ذكرت أنها كانت تجعل الطيبة في رأس رسول الله ولهجته كاغا يا من تشيوا كان سني تورارن أكن النبي صلى الله عليه وسلم ده كوما جيمونسا إياكا النبي صلى الله عليه وسلم ده كوما فدل ذلك على أنها كانت تجعل الطيبة في شعرك saboda haka wannan ya nuna mana cewar ita aisha tana shafa turaren ne a suman annabi sallallahu alaihi wasallam suman kansa da suman gemunsa eh, nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa masa turare kawai kaga ke kenan ba ta shafawa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la fi wajhihi bi khilafi tibin nisa amma ba haka mata suke shafa turaren su ba a wancan zamani a wancan zamanin li'annahunna yutayyibna wujuhahunna wa yatazayyanna bizalika mata suna shafa turare ne a jikinsu su shafa a fuskarsu su shafa a fatar jikinsu maza kuma ba sa shafa a fatar jikinsu a wancan zamani suna shafawa ne a gashin kai da kuma gemu eh, kuma fa'in da tsibin rijal fi wujuhin la yashra a ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana min tashabbuhi bin nisa ya hana namiji ya kwaikwayi mata duk wani abin da ya zama ya ke banta ga mata kai namiji karka yi shi saboda la'antar da aka samu game da waɗanda suke kwaikwayon ɗabi'u na mata da matan da ke kwaikwayon ɗabi'un maza tunda akwai wannan la'anta ya zama to ka ta kaita ga irin adon maza a wancan zamani mutane ba su shafa turare a ciki amma kaga a yanzu ba haka bane yanzu al'adar ta canza saboda haka mutane suna shafa turare a jikinsu a yanzu akwai body spray akwai da sauransu wanda mata na da shi maza na da shi amma a wancan zamani bai yiwuwa saboda haka ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam a shafa masa turare a fatan cikinsa ba ba haka bane bisa ga wannan idan kana so ka san shin shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi wanka kafin ya sanya tufafin ihram yana shafa turare a ina ake shafa turaren to wacce take shafa masa turare ita Aisha ita ce Aisha kuma ta ga mata Allah ya kara mata yarda ta ce tana shafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam turare ne a gashin kanta da kuma gemunsa kuma ta shafa wa babanta ma to wannan ya nuna cewar ya ba mu fahimta kashi na biyu wancan hadisi na farko yana magana akan an hana ka amfani da tufafin da aka shafa mar turare to amma kuma kai din kafin ka sanya tufafin ihram an halatta maka ka shafa turare shi ta ya kawo wannan hadisin na biyu an halatta maka ka shafa turare a jikinka ibn hajar cikin fathul bari mujallar na uku shafin gari uku da goma sha bakwai ya ce wasu dilla bihi ala istihbab at-tayyib inda iradat al-ihram don haka yasa malamai suka ce mustahabi ne mutum ya shafa turare a lokacin da ya nufin zai sanya tufafin ihram wa jawazu istidamatihi ba'da al-ihram kuma babu laifi don kamshin turaren ya tabbata bayan ka sanya tufafin ihram din babu ne wa annahu la yadurru baka'u launihi wa ra'ihati cewa ai ana jin kamshin turaren a jikinka ba laifi bane ko kuwa ana ganin alamar turaren a jikinka ba laifi bane saboda Aisha tace tana ganin kyallin turaren da ta shafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya riga ya shiga ihram har ma an taho makka saboda turaren mai kyau ne sai ana ganin alamarsa a gemun shi da kansa ashe tabbatan alamar turare a jikinka wanda ka sanya kafin ka daura tufafin ihram shi baya lahani ma ainihin umrarka ko kuma aikin hajjinka wa inna ma yahrumu ibtida'uhu fil ihram abinda aka haranta wato shine zama mutum ya sanya turare a jikin tufafin ihram wannan shine laifi haramun shine hadisin can na farko da muka karanta haramun ne ka sa turare a jikin tufafin ihram sunna ce ka shafa turare a jikinka ba lallai ba ne ka tsaya a kanka da gemunka kana iya amfani da body spray din tunda jikinka ne ka fesa ma jikinka ne ka fesa ba tufafin ihram ba wannan babu laifi kuma ibn hajar ya ce wa huwa qaulul jumhur wannan ita ce fahimtar akasarin malaman suna saboda la'akari da bayanan Aisha Allah ya kara masa yadda. tunda ita ne ita ce ta shafawa Annabi sallallahu alaihi wasallam turare ta yi bayanin irin turaren shafawa manzon Allah cewa mai tsada ne wata riwaya ta ce turaren almiski ne wata riwaya tana cewa bi atyab ma yajid turaren da yafi kyau wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a gida saboda kyan turaren za a tafi har makka amma ana ganin alamar turaren a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganin alamar turaren a kansa da gemunsa wanda tana nuna cewar ana jin kamshin turaren duk da cewar shi kansa manzo Allah jikinsa yana kamshi so wannan yana nuna babu laifi dan turaren da ka shafa ma jikinka wato kamshinsa ya dawwama har zuwa lokacin da ka isa makka ka sauke umra sannan ibn hajar yace wasu dilla bihi ala hilli tib wa ghayrihi min muharramat al-ihram ba'da rabi jamrat al-aqaba karshen hadisin aisha tace ina shafa annabi sallallahu alaihi wasallam turare kafin ya shiga ihram kafin ya daura tufafin ihram idan yayi wanka wannan sunna ce yana da kyau kafin ka daura tufafin ihram kai wanka ka samu turare ka shafa a jikinka in ka shafa a gemu da ka kai daidai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sannan ka daura tufafin ihram to sai ta ce kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo warware ihram shine lihillihi ina shafa wa manzon Allah turare domin fita daga ihram shine lihillihi lihillihi domin fitansa daga ihram li khurujihi min ihramihi shine lihillihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga ihram ina shafa masa turare saboda haka sai malamai suka ce ashe hadisin nan ya tabbatar mana shi aikin haji yana da abinda ake kira at-tahallul guda biyu at-tahallul shine warware ihram dinka fita daga ihram yana da matakai biyu mataki na farko yana zama ba'da ramyil jamra bayan kayi jifa idan mutum ya aikin haji idan yayi jifa ba sai ka je ka yi tsawafi ba idan dai mutum ya yi jifa to an halatta masa ya fita daga ihram amma wannan fita ne mataki da farko saboda aka daidai ne ya shafa turare shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka Aisha tana shafa mai turare amma game da jima'i da mace mutum ba zai yi ba ibn hajar yake wa yastamirru imtina'ul jima' wa muta'allaqatihi ala tawafi bil bayt tunda ka riga ka yi jifa to ka fita daga ihram mataki na farko ka fara daukan hanyar rabuwa da aikin hajji ka hau mataki da farko tunda ka yi jifa to kana iya cire ihram ka yi wanka ka sa ka na gida ka shafa turare ka sa hula duk abin da aka hana ka nan an yadda kai sai dai ba za ka tara da mace ba sai ranar da kai tawaful ifawa sai ka yi awaful ifad wa huwa dalun ala anna lil hajj eh, tahallulaini wanda shine akasarin malamai suke fada yana fathul bari mujallal na uku shafin 317 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث ندبة وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن كربو حديث ندبة سيدنا عثمان بن عفان الله مدوكتي قال مسيردا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي لا ينكه المهرم wanda yake cikin harami ba zai yi aure ba wala yun kahu haka yazo a hadisin amma a bulugul maran ta wala kehu kuma ba za a bashi aure ba wala ya tobo kuma ba zai zawarci ba ma wato ba zai nema auren ba la yankihu al mafarin wala yunkih mai harami wanda ke cikin harami ba zai yi aure ba kuma ba za a bashi auren ba wato ba zai kulla aure ba kuma ba za a kulla masa ba wala ya yaqtu kuma zai nemi zai neman aure ba mutukar yana cikin ihram rawahu muslim yana kitabul hajj babu tahrimi nikahin muhrim wa karahati khitbati la yankihu al-muhrim wa la yunkahu wa la yaqtub kaka yazo a sahih muslim kuma hadisin yana sahih sunan abi dawud babu al-muhrim yatazawwaj da sunan nasa'i yana babu nahi an nikahil muhrim da sunan ibn maja yana babu muhrim ya tazawwaj akwai labarin abin da ya auku yana sunan tirmidhi hadisin nubayhu bin wahdin nubayhu bin wahdin yace arada ibn ma'mar an yunkiha ibnahu akwai wani mutum da ake kiransa <clears throat> umar bin ubaidillah bin ma'mar ɗansa zai yi aure a garin makka zamanin sai na usman shi ne shugaba sai na usman yana halifa sunan ɗan nasa ƙwalha. fa ba'afani ila na ibn usman wa huwa amirul mausin bi makka saboda aka sai shi wannan da zai yi auren ya aike ni in ji nubaihu bin wahabi nubaihu bin wahabin umar bin ubaidillah ya aike ni zuwa ga ɗan sayyidina usman sayyidina usman yana da da ake kiransa abanu bin usman shine amirul hajji a wannan shekara shine amirul hajji fa ataituhu sai na taho ga yaron sayyidina usman shine aban bin usman fa kullu sai aka inna wuri da an yunkiha ibnahu dan uwanka yana so ɗansa zai yi aure fa habba an yi shi da ka zalika saboda haka yana son kai ka halarci wajen ɗaura auren yana gaya ma yaro sai na usman kuma da yaro sai na usman shine amirul hajji shine jagoran mahajjata a wannan shekara akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim nubaihu bin wahbin yace fa habba an tahbura zalika ma wato umar bin ubaidillah yana so ɗansa zai aure shi ne talha ya aiko ni saboda yana son ka halarci wajen daura auren sai yaron sai na usman abanu bin usman sai ya ce la'urahu illa a arabiyyan jafiyan ai ba na ganin mutumin nan face wato yana da hali kamar na ba kauye wanda ke na jahiltar sunnar manzon Allah gashi yana garin makka amma kuma yake da hali irin na mazauna daji waɗanda ba abin mamaki ba ne don sun jahilci sunan manzon Allah a sunan abi ya ce umar bin ubaidillah arsala ila aban bin usman bin affan ya fa'alhu shi umar bin ubaidillah ya aika ma aban bin usman ya fa'alhu yana roƙonsa ya taho wurin da wato ɗansa zai samu aure wurin da za a daura wa abanu yawma idin amirul hajji amirul hajji yana sunan yana sahih muslim yana sunan abi abanu bin usman shine amirul hajji a wannan shekara wa kuma muhriman kuma abin mamaki din shine shi Umar bin Ubaidullah da yake ya aika ma abanu ya taho wajen daura auren ɗansa shi ma yana cikin haramin aikin hajji aban bin usman shine amirul hajj wa huma muhrima don haka dukkan suna cikin harami inni aradtu an unkiha talha bin umar ibn shayba bin jubair ina son dana shine umar zai auri wato yar shayba bin jubair saboda ka ina son ka zo wurin da za a daura aure fa aradtu an tahabbara zalika fa ankara zalika alayhi aban shine aban ce masa inni samitu abi naji babana inji abanu bin usman amirul hajj naji babana usman bin affan yaqul yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce layan kihun muhrim wala yunka wanda ya shiga harami baya aure kuma ba a bashi aure al-imam at-tirmidhi yace hadithu usman hadithun hasanun sahih wannan hadisin. wato ingantacce ne wal amalu ala hadha inda ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yanda hadisin ya fada duk mutumin da ya shiga ihram na umra ko aikin haji ba maganar shi ya bada aure ko a bashi aure ya nemi auren ma haramun wannan ita ce fahimtar na Umar bin Khattab ne ka duba sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya Ya ce wannan ita ce fahimtar na Umar bin Khattab hakanan ita ce fahimtar sayyidina Usman da ya ruwaito hadisin bayan rasuwan na usman sayi ali bin abi talib ne halifa wannan ita ce fahimtar sayi ali bin abi talib ga an samu uku daga cikin khulafa'ur sayi na umar na usman sayi ali bin abi talib duk suna cewa wanda ya shiga harami ko dai umara ko aikin haji ba zai kula aure ba ba za a ba shi aure ba kuma ba zai mani auren ba haka na abdullahi bin umar in ka dawo ga tabi'ai nan ma za ka samu malamai da yawa sannan ga al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal la ya rauna an ya ka zawajal mahurin waɗannan makabobin suna cewa ba daidai ba ne mutumin da ke cikin ihram ya kulla aure ko ko a bashi aure saboda haka idan ya yi fa al'imamu turmi ya ce fa na kaha fa ba fi in ma ya kulla auren auren banza ne bai kullu ba da haka in mutum ya kulla aure yana cikin ihram wannan auren bai inganta ba kuma wannan shine ita ce fahimtar akasarin malaman sunna kaulu jumhur kamar yadda al-Imam Nawawi ya faɗa sharhin hadisin nan da muka karanta yana sharh sahih Muslim juz'in tar shafin yana cewa wa'lam anna an 'anil nikahi wal inkahi fi hadhihi ihram nahyu tahrimin hanin da aka yi dinnan hani ne na haramci haramun wanda ya shiga ihram na aikin haji ya kulla aure ko a kulla masa wato baka ma yin wakilci baka wakilci ka karba ma wani kuma ba a kulla maka ko da an kulla baka gurin auren bai yi ba sawa'un kana al-muhrim huwa az-zawj wa az-zawja aw al-aqid lahumā bi wilaya aw wikala ko da wakilci mutun ya tafi ba shine waliyin ba ko da wakilci ya tafi ya karba ma wani wanda shi kuma yana cikin ihram to auren bai kullu ba fa nikahu batilun fi kulli zalika hatta amaryar da za a aura ita ma idan tana cikin ihram auren bai yi ba ko da mijin nata baya cikin harami idan dai ita tana cikin harami to auren bai inganta ba to kaga yana daga cikin abubuwan da mutumin idan mutum ya shiga ihram in ma ta umra ko ta aikin hajji ya kamata ya sani an hana wanda duk yake cikin harami ya kulla aure ko a kulla mata sai hadisi na gaba wa an abi qatada al-ansari radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu qatada al-ansari fi qissati saydihi al-himar al-wahshi game da labarin farautar jakin daji da yayi al-himar al-wahshi shine jakin daji jakin gida haramun ne a cikin amma jakin daji halal ne akwai bambanci ba kamar alade ba ne shi alade da na gida da na daji duk haramun amma jaki na gida shi ne haramun na daji ba wannan halal to abu ka tadatul ansari akwai labarin da ya bayar game da farautar jakin daji da ya yi wa huwa gairu muhrim alhali baya cikin harafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai manzon Allah ya ce masa habbansa wa kanu na su kuma sun kasance suna cikin ihram shi wanda yayi farautan yayi farautan baya cikin harami amma kuma waɗanda aka kawo musu naman farautan su suna cikin harami saboda haka sai annabi ya musu tambaya hal minkum ahadun amarahu shin daga cikin ku akwai wanda yayi ma abu da umarni ya masa umarni ga jakin daji je ka kama au ashara ilaihi bi shay'in ko ya masa ishara da wani abu kazu da sahabbai suka ce babu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fakulu ma ba baqiya min lahmihi saboda haka sai ku ci abin da ya ragu na naman jakin dajin da ya saura fakulu ma ba fiya min ne ku ci abin da ya saura abin da ya ragu na naman jakin daji tafakun alaihi hadisin yana sai bukhari kitabu jazai sayyid babu la yushiru al-muhrim ila as-sayd likay yasfada kull halal da kuma sahihu muslim kitabul hajj babu tahrim as-sayd lil wato hadisin yana da labari amma ibn hajar baya son ya kawo labarin saboda aka sai ya ce fi qissati saydihi al-himar al-wahshi game da labarin farautar da yayi na jakin daji amma yanda labarin ya taho hadisin usman bin yace akhbarani abdullah bin abi qatada abdullah bin abi qatada ya ba da labarin hadisin game da babansa shine abu da qatada tul ansari anna rasulullah sallallahu alaihi sallam kare da hajjan manzo Allah ya fita daga madina ya doshi makka da nufin zai je aikin hajji wannan hajjin da ake kira hajjatul wada saboda haka annabi sallallahu alaihi sallam ya fita da sahabbai da yawa fa kharaju ma'ahu sahabbai sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وجنته مكة أقوي هنيوي ديوة saboda haka sai aka samu su daga cikin sahabai sai suka karkata ta gefen tekun maliya sai suka suka bi ta gaban tekun ne za su bi daga madina sai sun kusa da makka sun kusan jidda haisu da sai su karkata su su ta yi maka wato ba su bi ainihin hanya wacce alhazai da yawa suka da ba sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda eh, ya ce faƙala kudu sahil al-bahari hatta naltaki saboda haka shi abu tada da suka je sai ya ce ku bi ta bakin kogi har dai mu haɗu a wuri kaza ya ce ku bi ta bakin wato gaban teku ku ringa tafiya abokan tafiyar nasu kenan yace har je mu haɗu fa akhadhu zo al-bahr suna tafiya ta gefen ainihin teku din farafu a haramun kullum lokacin da suka yi nisa can ya zamanto duk sun yi harami su waɗannan abokan tafiyar nashi shi kuma abu tada da ya gaya musu su kama wannan hanya su ta tafiya ya shiga daji ne saboda ya farauta falam yuhrim bai yi farauta bai yi harami ba fa bainama ya yasirun suna cikin tafiya izra'u humra wahshin sai suka ga jakunan daji fa hamala abu qatada alal humur kuma suna tare saboda haka sai abu qatada wato ya kai hari ma waɗannan jakunan dajin fa akara minha atanan har ya samu damar wato soke jaka guda daga cikin su fa nazalu fa akalu min lahmiha saboda haka abokan tafiyar nasa waɗanda sun riga sun shiga ihram <clears throat> ga abu ta da wanda shi bai shiga ihram ba shi kuma ya yi farautan wannan jakin daji eh, jakan da ya samu saboda aka aka soke aka fede aka ci nama suna cikin cin naman sai tunani ya zo musu a akulu lahma wa nahnu muhrimun za mu ci naman farauta alhali muna cikin harami fahamalna babu ba fiye min lahamil atal saboda haka sai muka ɗauki ragowar namu muka ce ba za mu ci gaba da ci ba sai mun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam mu masa tambaya falan ma atau rasulullah sun iso inda suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kazo sai suka ce ya rasulullah inna kunna ahramna muna cikin tafiya mu mun yi haram wa kad kana abu qatada lam yuhrim shi kuma abu qatada al-anfari bai yi harami ba fara'aina Humura wahshin sai muka ga jakunan daji fa hamala alaiha abu katada abu katada wato sai ya kai musu hari ya kai ma waɗannan jakunan dajin hari fa aqara minha atanan har ya samu wato da mashinsa ya soke jaka guda daga cikin jakunan daji fa nazalna sai muka sauka muka samu wani guri muka tsaya fa akalna min lahamiha muka kama cin naman wannan wannan jakar sun makunna sannan tunani ya zo mana ana Kulu. lahma saibin wa nahnu muhrimun yanzu ya kamata a ce mun ji naman dabban farauta alhali muna cikin ihram fahamal na ma ba ke mai lahami shi ne muka ce to ba za mu zubar da sauran naman ba bari dai mu dauka idan mun zo za mu yi tambaya game da abin da muka aikata shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminkum ahadun amarahu shin kuɗin da kuka yi ihram daga cikin ku akwai wanda yayi umarni ga abu katada ya ce masa je ka yi farautar waɗannan jakuna an yi hamila alaiha au a share ilaiha koko ko da bai yi magana ba akwai wanda ya nuna masa da yasa ya masa ishara da hannu kawai ga wasu can misali da hannu ba tare da ya yi magana ba Ka da suka ce wallahi ba muna cikin tafiya abu kata da ya ga jakunan nan ya kai musu haji shi da kansa ba wanda ya ce mare amma shi da ya farautan wannan jakan baya cikin harami mu kuma dukkan mu muna cikin harami ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce, fakulu ma baqiya min lahabi to ragowar naman da ku ci ba ku karasa shi ku ci gaba da ci kun ga wannan ya nuna cewa abin da suka aikata ba haramun ne. amma asali Allah subhanahu wata'ala shine ya haramta a suratul ma'ida aya ta 65 Allah da kansa ya haramta farauta ga wanda yake cikin ihram ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum ya ku wadanda suka yi imani kada ku yarda ku kashe dabban farauta alhali kuna cikin harabi kaga Allah da kansa ya hana farauta da wanda ya shiga ihram wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه aw kafaratun ta'amu masakin aw adu zalika qiyaman liyazuka wa bala amrihi afallahu amma talab wa man aada fayantaqimu Allahu minhu wallahu azizun zuntiqam wanda wannan ayar guda ɗaya ta ɗauki hukunci mai yawan gaske kusan ayar gaba ɗaya ta yi bayani dangane da haramcin farauta ga wanda ya shiga haramci kuma ta yi bayanin hukuncin wanda ya saba wannan dokar farauta ɗin da irin abin da zai za ka samu malamai sun rubuta shafuka da yawa dangane fassarar wannan aya saboda ta tattaro duk hukuncin da ya shafi ainihin farauta ga alhaji da farko abinda da da suke nuna mana kamar yadda in ka duba abuwa kan babu ma malamin tafsiri wanda ya magana kan sharhin wannan hadisin kamar muhammadu aminu shankiti yana mujallar na bin shafi na 117 ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمهرم بحج أو عمرة wannan ya nuna cewar duk wanda ya shiga harami haramin nan zai tafi umara ne ko zai tafi aikin haji to haramin ne ya farautan dabban da take kan tudu amma dabban da take rayuwa a cikin ruwa babu laifi wato kana iya kamun kifi inda dabba tana rayuwa a cikin ruwa ne babu laifi farauta na teku wannan ba laifi ne amma farauta na kan tudu haramun ne ga wanda ya shiga harami na umra ko aikin hajji ko kazalik saboda Allah subhanahu wataala ya keɓance wannan a aya ta 96 aya ta take gaba da wannan a suratul ma'ida yace uhilla lakum saydul bahari uhilla lakum saydul bahari idan farautan teku ne an halatta mu idan farauta na teku ne kamar kamun kifi don ka shiga ihram babu laifi wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara. sai Allah madaukake ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma amma fa an haramta muku farautan kan tudu matukar kuna cikin ihram kuma Allah subhanahu wata'ala yace wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku kiyaye Allah nan wanda ake tara ku gare shi kaga abin yana da tsanani saboda ka farauta ga wanda ya shiga harami haramun ne kowane irin harami yace fa innahu yufham minhu anna sayd al-bahri la yahrumu 'ala al-muhrim kama huwa zahir wanda Allah da kansa ya tabbatar mana farauta idan dabbar tana rayuwa a cikin teku ne babu laifi dabban da take rayuwa a cikin ruwa wanda akwai ijma'i malamai akan wannan amma idan dabban tana rayuwa akan tudu ne to haramun ne wanda shi ma ijma'i ne wa hadal ijma' fi ma kulli lahmud wahshi kadhabbi wal gaza wa nahwu zalika وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده مهرم لا يجوز أكله للمهرم الذي صاده ولا لمهرم غيره ولا لهلال غير مهرم لأنه ميت malaman suna duka suka ce to tunda Allah ya haramta farauta ga wanda ya shiga ihram misali ka riga ka shiga harami za ka je umra saboda ka sai ka yi farauta wannan dabban da ka yi farauta kai haramun ne ka ci wani wanda ya shiga harami haramun ne ya ci wani wanda ma bai shiga harami ba haramun ne ya ci saboda mushe ne in ka yi farauta da wannan dabban da mushe matsayin su guda malamai sun ijimai a kai saboda allah ya haramta tunda allah ya haramta wannan naman ba za a taba halatta shi ba ba yadda za a yi halatta abu da biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa nan ya ce wa antum hurum wanda akasarin malamai suna cewa almuradu bil hurum man talabbasa bil ihram duk wanda ya sanya tufafin ihram to farauta kuma ta zama haramun gare shi kuma a wancan zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jarabawa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu jarabawa lokacin suka shiga ihram daga makka daga madina za su tafi makka sai Allah ya mutu jaraba sai kaga dabbobin daji sun zo kusa da kalma ya zo ya gogi jikinka barewa wanda haka ga ka zo kuma yawa ma su tsaya akan hanya in za ka zo wucewa su kita tashi don ka ji haushi ka dauki sanda ka buge Allah ya fushi da kai Allah ya yi jarabawa ga sahabbai kuma wallahi sun ci jarabawa shi yasa waɗannan jakunan daji garke guda suka bullo garke guda suka bullo abu kasa da kuwa da yake baya cikin harami ai wata wata ba sai su yana bi ya soke guda to shine abin ya ba su tsoro kada fa ba su ci jarabawar Allah subhanahu wata'ala ba shine suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yi mai tambaya manzo Allah ya ce tunda babu ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga ihram wanda ya ba da shawara ko ya masa umarni ko ya masa ishara ga jakunan daji je kai farauta wannan ba da yake. halal ne ku ci to sannan abu na uku Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalma ta muta'ammidan ya ce wa man katalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe dabban farauta da gangan tunda an ce da gangan ashe idan a kuskure ne Allah ba zai kama ka da laifi ba idan an samu kuskure don Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ka'ida kamar yadda ta zo a suratul ahzab aya ta biyar wa laysa alaykum junahun fi ma aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadat bihi ma ta'ammadat qulubukum abinda mutum ya aikata da gangan shine laifi amma abinda mutum ya aikata a halin kuskure Allah ba zai kama shi ba saboda haka yasa wannan aka samu sahabbai kamar abdullahi bin abbas zuwa ga tabi'ai zuwa ga tabi'u tabi'in sa'id ibn jubair al-imam tawus abu bin abi rabah salim da riwaya da ta zo daga al Muhammad Ahmad Mujahid wa qawl tabari malamai da dama waɗanda suke cewa idan mutum a halin kuskure ne yayi farauta to babu wata tara da suke kansa babu kafara amma idan da gangan ne fa idan mutum da gangan yayi to Allah subhanahu wataala ya faɗi abin da zai wanda ne abu na hudu wanda ayan ta nuna fata jazaa'un mithlu ma qatala min naam sakamakonsa shine zai ba da dabbar da ta yi daidai da wannan dabban da ya kashe a daji ya hukumu bihi zawa adalin minkum waye zai hukunci za a samu mutane guda biyu masu addini masu adalci su za su yi hukunci ga hadiyan baligal ka'aba kuma wannan dabba da aka yi maka taranta za ka zo cikin harami ka yanka ta wato mutanen da suke zama harami su za a ba su. wanda anan ya shafi raƙuma ya shafi shanu da awakai kamar misali idan mutum ya kashe barewa to sai a duba daga cikin dabbobin gida dabbar da ta kai girman wannan dabban da ya farautanta to idan aka za a samu mutum biyu <clears throat> za su ce to wannan dabban ko wannan saniyar ko wannan akuyar ta kai girman dabban da ka kashe saboda ka ita wannan dabba ita ce za ka yanka a matsayin kafaran abin da ka aikata mutum biyu su za su yi Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah da kansa ya tsara abinsa wanda kuma shi ne fahimtar akasarin malaman suna malikiya shafiya alhanabila yukhayyar muhrim idan kasara saidan bayna zarfi mislihi wa tafaddud bihi ala al-masakin wa bayna an yuqawwam as-sayd za a baka zabi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin wannan aya ya ce au kafaratun ta'amu masakin aw haddu zalika siyaman abubuwa guda uku ka zaɓi guda ko dai a samu wata dabba da take girman wacce ka kashe a daji wannan dabban ita ce za ka yanka ita ce ka fara gare ka ko kuma ya kasance wato za ka bayar da abinci ne wanda za a saya da kuɗin da ya kai na ita wannan dabba ko da ba ita kayan ka ba sai a ce to wancan ko gada da ka kashe tana kama da wannan akuyar ita ko wannan akuyar za ta kai dubu goma yau saboda haka idan ba za ka yanka akuyar ba sai a ce to dubu goma din nan zai sai shinkafa mudu nawa to sai a sai wannan shinkafa sai a ciyar sai a ciyar da shi in an kai shinkafa sai ka rabawa talakawa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake au kafaratu ta'amu masaki au kafaratun ta'amu masaki ko ko zama abinci ne wanda ka saya da wannan kuɗi ka rabawa talakawa idan ma ba za ka yi biyun nan ba sai Allah subhanahu wataala yake au adzu zalika siyama to akuyar za ta kai dubu goma akuyar da kai daidai da dabbar da ka kashe a daji za ka yanka wannan akuya a ba za ka yanka ba to dubu goma ne shi ne farashinta saboda ka za ka sai hatsi shinkafar da ta kai na dubu goma ca ba zan saya ba ba ni da halin haka ba ni da kudin da ya kai dubu goma wanda zan sai shinkafa sai a ce to mudu nawa za a samu na shinkafa a dubu goma idan ya kai mudu ishirin to za ka yi azumin kwana ishirin kowane mudu yana da rana guda na azumi haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa duk aya guda ce Allah tabaraka wata'ala ya tsara yashtari bi qimatihi ta'aman lahum ko dai wannan kudin da ya kai kimar akuyar da aka daidaita da wancan dabban da ka kashe a daji a sai abinci a raba matalakawa wa bayna an yasu an it'ami kulli muddin yawma ko ko dubu goma sai a ce to zai sai shinkafa mudu nawa idan ya kai mudu 20 to za ka yi azumin kowace rana za ka yi azumin kowace rana wannan shi ne abinda aka tarin malaman suna suka fada in ka duba hatta alfawaki huddawani sharhu risala za ka gaji za ka gani a cikin littafin annafarawi yana juzi na biyu shafin 835 da littafin alimamun nawawi raubatu talibin a mujallar na uku shafin 156 kitabin majimu haka yana kashaful inana al-imam al-bahuti mujallal bi shafin 452 abu na biyar shi ne azumin da aka ce za ka yi din nan ba lalle ba da ya zamanto yi shi a jere ba lalle ba ka yi shi a jere kamar yadda Allah subhanahu ya ce au addu zalika siyaman Allah bai ce za ka yi shi na kwanaki mutatabi'a babu tunda Allah ya sake kalmar siyaman alwajibu albakawa alal itlaqatin nusus idan kalmar ta zo cikin hadisi ba ta kayyade umarni ba ko cikin ayar alqur'ani to ana barin ta a sake tunda Allah subhanahu wataala yace zaka yi azumi adadin yawan mudu wanda kudin da aka kimanta na dabbar da ka kashe a daji Allah subhanahu wata'ala bai ce zaka yi azumi a jere ba saboda haka kana iya yin daya sai bayan shekara guda ka yi daya kad dai ka mutu baka gama su ba ana bin ka bashi wannan ijma'an duk malaman sunna sun yarda da haka yana eh, kitabul istizkar na ibnu abdul barri yana mujallal na shafin 272 yana cewa fala khilafa fi siyami an yasuma haythu sha'a babu laifin mutum ya azumin yanda ya ga dama idan ka kashe gada aka ce wannan gadar za ta yi akuya da za ta kai dubu talatin to dubu talatin kana da zaɓi ɗayan uku ko dai ka sai akuyar dubu talatin ka soke wa mutanen maka su kinama wanda shi ne allah tabaraka wata'ala ya faɗa wanda shi ne ka'ida ta biyar allah subhanahu wata'ala ya ce hadiyan baligal ka'aba wannan dabbar da aka yi maka tara saboda farautar da kai kana cikin ihram a ina za a yanka ta za a kai ta ne ga ka'aba idan aka ce ka'aba ana nufin alharam kullu ba ainihin ɗakin ka'aba ba dukkan haramin makka dukkan haramin makka inda ka shigo harami na makka to nan za ka yanka ko dai amina ko a cikin garin makka mutanen makka su za su ci wannan nama ɗaya kenan ko kuma idan ba za ka yanka dabbar ta kai dubu talatin din nan ba a matsayin tara sai a ce to dubu talatin zai sai hatsi shinkafa mudu na a wannan zai kai buhu biyu shinkafa to shi da sai ka sai buhu biyu ka raba wa mutanen maka kaga zaɓi na biyu koko na uku dubu talatin ba ka da shi ba ka da akwai yadda za ka yanka ta saboda aka sai a ce tun da zai sai mudu talatin misali idan buhu biyu a ce ko zai yi talatin ko da yankai to mudu talatin za ka yi azumin kwana talatin saboda ka rubuta ana bin ka bashi ko sai ka dawo Najeriya ka ana dai bin ka bashi wani azu sai ka biya amma ba dole ba ne ka yi shi a jere abinda Allah subhanahu ya ce idan dabbar za ka yanka to dole maka ne shine hadiyan baligal ka'aba idan abincin shi za ka bayar to shi ma abincin nan dole a haramin makka ka rabar da shi amma idan azumi ne za ka yi ba ba dole ba ne sai a makka ko a gida kana iya azumin daddaya har dai ka gama su al nawawi shi ma yana magana cewa la babu wani sabani da aka samu game da haka mu ji hadisi na wa an sa'abi bin radiyallahu an karbo hadisin daga as-sa'abu bin al Allah ya kara masa yarda wato abu sufyan Allah ya ƙara masa yarda yana da yar uwa da ake kiranta fafitatu fafitatu ya zamanto jassamatul laifi ya aure ta sai yana zama a wani gari da ake kiransa waddan shi wannan guri waddan wasu garuruwa ne guda biyu da suke kusa da juna al'abuwa da waddan yana suna tsakanin makka da madina wannan kazuwa fathul bari shafin wannan hadisin mujallar shi da shafin tara to ya zama shi yana zama a gurin da matarsa yar uwar abu Sufiyar. abu Sufiyar mahaifin muawiya Allah ya kara musu yarda ita wannan mata sunanta fafita yana zama a abuwa shi wannan gari abuwa da waddan garuruwan nan guda biyu suna kilomita 200 tsakaninsu da makka in daga madina ne kuma kilomita 210 wato kaman rabi ne ga wanda ya taso daga madina zai tafi makka wurin yana rabin hanya kuma a nan ne ma aka binne mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam amina su bintu wahabi nan aka binne ta wato gari ne wanda ya da can ya shahara sai zama su suna zama a wannan gurin shi wannan mutumin da ake kiransa jassamatul layl yana auren ita wannan yar uwar Abu Sufyan Fatika sai suka haifi yaro yaro sunansa As-Sa'b sunan shi Sa'b bin Jassama al-Layth to abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro madina zai tafi makka hajjatul wada hajjin ban kwana saboda haka kaga za su biyo ta waddan da alabuwa da suka zo wucewa sai shi wannan wato affa bin jassama din nan sai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta shine wanda yake ba da labarin hadisin nan yace annahu ahda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan wato naman jakin daji ba wai jakin dajin gaba ɗayan ba naman sa wa huwa bil abwa'i aw bi waddan ya isa garin abuwa ko kuma waddan suna kusa da juna alwaddan huwa qurbul abuwa faraddahu alai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da kyautan shi wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna lam naruddahu alayka mu ba mu mayar maka da kyautarka ba illa anna hurmun face dalili saboda mu muna cikin harin muna cikin harami don haka ba za mu ci dabban da aka yi faraucinta ba shi ya sa muka ki karɓa. muttafaqun alayh hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun ittifaqi riwayata yana sahih bukhari kitabu jazaa'i Saidi babu idza ahda lil muhrim himaran wahshiyan hayyan lam yaqbal yana sahih muslim kitabu al-hajj babu tahrim as-sayd lil muhrim a wata riwayar tana nuna cewar ba jakin ne gaba ɗayansa ya ba da kyautarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da ya kawo kyautar naman ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falamma an ra'a rasulullahi ma fi wajihi wanda shi da kansa yake ba da labari saboda son manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina zai taho makka aikin haji manzon Allah ya zo wucewa ta garin ku ai in kana da abin da zaka ba da kyauta zaka bayar saboda haka shi sai ya kawo jakin daji ko dai jakin gaba ta ko ko naman ya kyautanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna zama a wuri da ya zama daji suna da saukin samun dabbobin farauta lokacin da ya kawo kyautar ya ba wa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dauki abinka annabi yana cewa dauki abinka yace falamma ra'a rasulullahi ma fi wajhi lokacin da manzon Allah ya kalli fuskata sai ka fuskan ta canza alamar bai ji daɗi ba ya girmama annabi da kyauta kuma manzon Allah ya ki karba kala shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya kwantar masa da hankali yace inna lam naruddahu alayka ai ba mu mayar maka da wannan kyautar ba illa anna hurumun face saboda mu muna cikin harami akwai wata doka da Allah ya sanya akan wanda ya shiga harami wannan dokar ta haramta mana karban wannan kyauta me yayi wannan hadisi yake karanta da mu wujubur rad ka hadiyya, sai da muhrimin wajibi ne idan aka yi kyautar dabban farauta ga wanda ya shiga harami ya mayar da wannan kyauta kare karkare ya karba liyannahu alaihi salatu wassalam radda saboda manzo Allah kaga bai karba ba an haramta maka farauta to idan wani ya farauta ya kawo maka bai kamata ka karba ba hadisin yana sayi musulun ta riwayar abdullahi bin abbas wanda abdullahi bin abbas ya ba da labari ta hanyar zaidu bin arkam zaidu bin arkam abdullahi bin abbas yana tambayansa abdullahi bin abbas sahabi ne zaidu bin arkam sahabi ne amma abdullahi bin abbas yaro ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaidu bin arkam ko yana cikin manyan sahabbai yastazkiruhu kaifa akhbartani allah bi sayyidin ubudiyya li rasulillah abdullahi bin abbas yake tambayan zaid bin arkam yana cewa wata wani labari ka taba bani ne tafiyar da manzon Allah yayi tsakanin Madina zuwa Makka lokacin da aka masa kyautan wato nama naman dabban farauta yana cikin harami kala sai zaid bin arkam yace uhdiya lahu urduun min lahmi sayd gaba guda ce aka dauko aka kawo masa na naman farautan wato gaba guda ce daga jikin naman jakin daji ba gaba ɗayan shi bane wannan hadisin yana sahihu muslim zaid bin arkam yace aka kawo gaba guda na wannan dabba aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam faradda sai manzo Allah ya bayar da wannan kyauta da aka masa sai yace inna hurumun ay mu muna cikin haram don haka ba za mu karbi kyautan dabban farauta ba sai hadisi na ƙarshe wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisin daga Aisha Allah ya kara mata yarda qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake khamsun min ad-dawabi akwai dabbobi guda biyar kulluhun na fasikun kowannen su fasiki ne yukutal na filhilli wal harabi a kashe su wato a cikin halal ko ko a cikin haramun a cikin harami ko waje da harami a cikin harami ko waje da harami shine filhilli wal harami waɗannan dabbobi babu laifi don mutum ya shiga harami na umra ko aikin hajji ya kashe ɗaya daga cikinsu ba laifi ba ne maza Allah ya ce kowannen su fasikin dabba ne ana iya kashewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirga su da cewa al-ghurabu na farko hankaka wal hidatu da shirwa wal aqrab da kunama wal fa'ratu da bera wal kalbu al aqur annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da kare mai farmaki al-imam an-nawawi ya yi sharhin hadisin nan saboda yana sahihu muslim yana sahihu muslim hadisin 1198 yana mujallan tafa shafin dari da goma sha biyar wato sharh sahih muslim al-imam an-nawawi yace ma'ana al-aqur wal aqir al-jarib da larabci idan aka ce al-aqur ana nufin dabban da take farauta ko a ce al-aqur ko a ce al-aqir dabba mai farmaki dabban da take farmaki ta kai hari dabban da ke iya attacking shi ake nufi da kalbul aqur ibn hajar yace muttafaqun alai hadisin al-imam bukhari da muslim sun yi tafaki wajen riwayarsa amma a riwaya ta al-imam bukhari babu inda aka ce fil hilli wal harami wanda ya taho ne a sahihu muslim al-imam an-nawawi da malamai da yawa sun yi magana game da kalmar fasikanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dingina ma waɗannan dabbobi manzo Allah yake khamsu min ad-dawabi kulluhunna fasiqun dabbobi guda biyar ko wannan su fasiki ne tasmiyatu hadhihi al-khamsi fawasiq tasmiyatun sahiha jariya fi wufqin lugha yana cewa a kira waɗannan dabbobin fasikai bai saba matsari na larabci ba fa inna aflal fiski lugatan al-qur'an asali a larabci na aka ce fasikanci ana nufin fandarewa shine fasikanci ومنه فسقت الرقبة إذا خرجت ta hamsin. Allah ya ba mu misali. Wa يبقى مثالي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن lokacin da Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam ya ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam mala'iku sun yi sujuda banda Iblis Allah subhanahu wata'ala ya ce dama iblis ya kasance cikin aljanu kaga ba a ce iblis yana cikin mala'iku ba kana min jinni ya kasance cikin aljani kamar da alhassan zakari yake cewa kana min jinni wa lam yakun min mala'ika. haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa fa huwa aslul jinni shi eh, annabi adam alaihi salam kama anna adama aslul insi annabi adam shine kakan mutane to haka kuma iblis shine kakan aljanu fa fasaqa an amri rabbihi kaga an samu kalmar fasikanci fa fasaqa an amri rabbihi sai ya fice ma umarnin sa wato yayi tawaye أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الإمام النووي yace in ka dubi wannan aya ta suratul kafi fa fasaka an amri rabbihi ana nufin kharaja an amri rabbihi saboda haka me yasa ake kiran mutum fasiki ana kiran mutum fasiki ne li khurujihi an ta'ati rabbihi saboda ya fita ya ki biyayya ga Allah Allah ya ce ai dama yayi hagu to kaga shi ake kira fasikanci fa huwa khurujun mahsus don haka idan aka ce ma wadannan dabbobin fasikai ya dace a larabci kuma ya dace a shari'a da bayanin da Allah subhanahu wataala yayi yana cewa wa ma'ana fi wasfi dawabin mazkura bil fisqi fa me yasa aka kira su fasikai li khurujiha an hukmi ghayriha min al hayawan fi tahrim qatlihi saboda su ne aka ware aka ce ba a haramta kisan su ba saboda aka ce aka kira su fasikai saboda sun fita daga hukuncin da Allah ya yi masauran dabbobin farauta in ka zo fatul bari fatul bari mujallal na hudu shafi talatin da bakwai ibn hajar yake wa kadin tafaka ulama ala anna ikhraj al furaj al sagir alladhi ya'kulu al habba min dalika akwai hankaka guda hankaka ɗaya wanda take rayuwa akan hatsi hankaka da ba ta cin nama akwai irin wannan hankaka suna kiran suna kiran wannan hankaka da larabci burabu zar'i hankakar gona ita wannan hankaka ba ta cin nama tana cin hatsi ne kawai saboda ka tun malaman suna sun ce wannan hankakan ba a yi daga kashe ba saboda dama abinda Allah subhanahu ta'ala ya sa mana dalilin da ya sa aka halatta kisansu saboda fasikai ne ma'ana kamar halayensu guda dabbobi ne waɗanda suna farauta dabbobi ne waɗanda suke cutarwa kamar yadda limamun nawawi ya fada to shi wani ita wannan hankakar babu laifi don ah, wato akwai laifi idan mutum ya kashe ta sauran hankaki duka wannan an halatta maka kisan su koda kana cikin igara to sannan abu na karshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya kamata mu gane shine manzon Allah yake wal kalbul aqu da kuma kare mai farmaki farmaki shine hari kare mai hari malamai akasarin malaman suna sun ce ba wai kare da ke gida ake nufi ba ba shi ba ne wanda ibn hajar ya yi magana game da fa'idoji da suke tare da kare akwai fa'idoji da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana haramta abu ba wai saboda ba a samu fa'ida a tare da shi ba ya ce fi himanafi ulilhirasa kare yana da fa'idoji daga cikin amfani da ake samu ta wajen farauta ta wajen gadi yace da gadi da farauta ya yi magana musamman akai cikin fatul bari a karkashin babi guda yace wa fihi min iktifa'i al wanda akwai abubuwan da kare ya bambanta da su sama da kowace dabba wacce take duniyar ya kirga su yace daga cikin waɗannan abubuwa akwai iktifa'i al kare yana iya bin sawunka daga nan har iya inda kake da inda kai kwana da lungun da ka shiga da hawan da kai da gangara in bishiya ce ma ta hau yana ganin gurbin duk inda dan adam yake wanda banda kare ba a samun dabbar da take wannan ibnu hajar yayi magana kai wanda shine iktifa'ul asar saboda haka yasa jami'an tsaro suna amfani da shi saboda tracking din mutum ta inda duk mutum ya bi suna bi shi yace na biyu shamur ra'iha shamur ra'iha kare yana jin warin kowane mutum saboda kowane dan adam da irin warinsa daban kowane dan adam yana da warin jikinsa daban yana daga cikin abin da Allah ya bambanta mu wanda da shi ne za a yi hisabi a ranar tashin kiyama kowane dan adam da irin warinsa kuma kare yana jin wannan warin na kowa saboda haka yana iya gano ka matukar zai samu riganka ya ji warin rigan to zai iya bin duk inda kake kuma inda duk ya ganka zai gane banda kare babu wanda dabban da take da wannan baiwa ibnu hajar yace wa khiffatin naumi babu dabban da ta kai rashin bacci mai nauyi kamar kare don haka yasa mutane ke amfani da shi ta wajen gadi yana bacci kamar yadda dabbobi suke bacci amma shi baccinsa bai da nauyi yace wa tawaddud sannan babu dabban da take nuna soyayya ga dan adam kamar kare shi yasa kaga turawa ba su rabuwa da kare wani ma har wasiya yake yi na dukiyarsa a ba mu karanko wa qabuli ta'lim ma laysa li ghairihi babu dabba da take karban karantarwa kamar kare wanda duk ibnu hajira ya magana cikin fatul bari yana mujallal shafin 37 dabban da zaka koya mata ilimi ta dauka ba kamar kare shi yasa Allah subhanahu wataala yayi magana akan kare din farauta da kare a cikin alqur'ani Allah yi magana akan ilimin da ake ba kare ya karba wanda in banda kare babu dabban da take samun irin wannan ilimi ana iya amfani da wasu dabbobi ta wajen farauta amma ba za a samu biyan bukata ba kamar idan an yi amfani da kare wakila inna awwala man ittaqadahu lil harasa eh, nuhun alaihi salam shine ibnu hajar yake ana cewa annabi nuhu shine wanda ya fara amfani da kare ta wajen gaji ta wajen tsaro na dukiya da sauransu a nan ibn hajar yake to don haka kar ka ɗauka kare ne ake nufin an yarda ka kashe saboda ka shiga ihra kare yana da fa'idoji ko ba duk karnuka ba ne shari'a ta haramta rikonsu tunda shari'a ta halatta rikon kare saboda tsaron dabbobi na kiwo shari'a ta halatta rikon kare saboda tsaron gona shari'a ta halatta rikon kare saboda farauta kaga akwai karnukan da an yarda kai yi da su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wal kalbul aqu kare mai farma'i. ashe ba wancan kare na gida ake nufi ba dan ka shiga ihram ba daidai bane ka ringa buge karnukan mutane la ba wancan kare na gida ake nufi ba akwai hadisin da ibn hajar ya kawo riwayar abu huraira wanda suke littafin sa'id ibn mansur bi isnadin hasanin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al kalbul aquru al aqr manzo Allah ya fassara kare mai farmaki da cewa zaki ake ne saboda akasarin malaman sunna kamar al-Imam Malik in ka duba littafin Muwatta yayi magana akan al-kalbul aqur al-Imam Malik yace kullu ma aqara an-nas wa'ada alayhi duk wata dabba da take iya farmaki ga dan adam ta kai masa hari to wannan dabba ana kiranta al-kalbul aqur a larabci sannan kuma yadda annabi da kansa ya fassara al-imam malik yace mithlu al-asadi kamar zaki wan damisa al-fahad duk wata dabban daji in dai tana farmaki ga mutane tana cutar da su tana halaka mutum to wannan dabba ana kiranta al-kalbu aqur anan eh, shine ibnu hajar yace huwa qawlul jumhur wanda shine ita ce fahimtar akasarin malaman sunna don haka idan ka shiga ihram an halatta maka kashe zaki kashe damisa da sauransu tun da ba dabbobin farauta ba ne ba a cin ba a su haramun ne na haka ko da ka kashe ba za ka da ba ko ka amfani da fatarsa amma an halatta ma kisan su saboda kare kanka yanzu ne ba za ka gane illar abin ba saboda yanzu akwai jirage akwai motoci kamar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa suke tashi tun daga madina zuwa makka a ƙasa suke tashi tun daga madina zuwa makka kuma suna kwanaki masu yawa akan hanya kaga za a ci karo da dabbobin daji iri-iri su zaki da sauran wancan zamani akwai su to idan aka ce an haramta maka kisan su su kuma in sun maka farmaki fa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan dabbobin su sun fice daga wancan hukuncin shine kulluhunna fasiqun an halatta maka kisan su koda kana cikin ihram wannan ya nuna cewa babu laifi don ka kashe su kana cikin harami yana cikin littafai da yawa kamar albidayat wa nihaya bidayatu mustahid yana mujallal na farko shafi na 677 da kitabul istizkar na ibnu abdul barri mujallal na 10 shafi shafi na 26 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك